An karɓo daga Abul Hassan, Imam Hadi alaihi salam yana cewa, Idan Allah ya so bawa da alkhairi, to ba zai mutu ba har sai ya ga magajinsa. Ma'abocin littafin wasa'il ya rawaito cewa, Idan mutum ya mutu ba shi da magaji, to tamkar ba a taɓa yin shi ba ne. Amma kuma idan mutum ya mutu yana da magaji, to kamar bai mutu ba ne. Masu kallonmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. sannunmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato shaidar mutum ta ku har kullum Zainab Abdullahi. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan wasu abubuwa wanda ya kamata mai ciki ta lazumta. Daga cikin abubuwan da ya kamata mai ciki da ta shine cin wasu irin nau'o'in abinciccika. Mustahabbi ne mace mai ciki ta yawaita cin 'ya'yan ɗanyen itace. kamar irin su gwanda, lemu, kankana, abarba, tufa da dai sauransu. Amma ya zamana masu zaƙi take ci, ba masu ɗaci ba da kuma tsami ba. Hadisai sun nuna da dama akan mahimmancin cin 'ya'yan itatuwa inda suka zo daga ahlul baiti alaihi salam. Imam Sadiq alaihi salam yana cewa babu wani abu wanda mace za ta ci ko kuma ta yi magani da shi wanda ya wuce ɗanyen itatu wanda ya wuce ɗanyen itatuwa wato ma'ana ta kayayyakin ɗanyen itatuwa daga cikin nau'o'in abinci masu tsari da mahimmanci wanda ya kamata mai ciki ta riƙa ci wanda musulunci suka ƙarfafa a kansu bisa ruwayoyin ahlul baiti sun haɗa da ganyayyaki misali akwai zogale akwai latas akwai lansir akwai yaɗiya akwai salad akwai zogale sannan kuma akwai irin su ganyen aduwa wanda ake yin miya da su da kuma sauran kayayyakin ganyayyaki wanda masana ilimin lafiya suka ƙarfafa kuma suka nuna mahimmancin cin su ga mai ciki ruwayoyi akan waɗannan ganyayyaki suna nan za a iya samun su a cikin littafin ibnu imam ali alaihi salam waɗanda suke nuna mahimmanci wa cin kayan ganyayyaki ga ita mai ciki sannan har wala yana da gayar muhimmanci mace ta rika cin waɗannan kayan ganyayyaki domin samawa jaririnta lafiya iya abin da nake tafi da shi kenan a daidai wannan lokacin ku kasance tare da ni wani lokacin domin jin me nake tafi da shi sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa shi zai ba ku damar kasancewa tare da mu a koda yaushe Zainab Abdullahi shaidan mutum.